barkanmu da azumi barkanmu da kokari barkanmu da tahajjudi barka da kuma lalubo da neman lailatul qadari Allah ubangi ya dace da mu ya samu dace gaba daya da fatan dai yan uwa ba za su manta a arzikin su da suke a goma ƙarshen ba kullum kamar yadda suka ci a fara. ku ne gatan mu gaba daya Allah ubangi ya mana albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau 26 ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1441 wanda ta hijiri da sha tara ga watan biyar wato watan mayu kenan na shekara ta dubu biyu da ashirin a inda za mu ci gaba da tafsirin mu na suratu hudin da ita kuwa suke bibiya suka sani za mu tashi da izinin Allah ba kuma da ɓata lokaci ba a kan aya ta ɗari daidai a karamakallahu bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحفيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تبجيل وكذلك أخذ ربك إذا جاء وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد نعم bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga kissanta wa manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mabiyansa da wanda suka yi imani da shi kissan annabi shu'aibu da mabiyansa da yadda ta taya har suka halaka aka tsaidatar da annabi shu'aibu da waɗanda suka yi imani da shi waɗancan kuma tsawa ta ragar da zukatansu ta cikin su sai Allah ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zalika irin waɗannan kissoshi irin waɗannan labaran ya Muhammad min ambati kuba wato labarun irin waɗannan alƙaryu alƙaryu da muka halakar da mutane da alƙaryunsu mutane da alƙaryunsu da muka halakar kissoshin da muke baka nan zalika min kura na naqsuhu alayk wato wannan da abin koyayye ne gaibi ne baka san shi ba wannan labarin irin alkariyun da muka haɗa da shi ne ya muhammad muke iskanta ka minha qa'imun daga cikinsu akwai waɗanda suke nan akwai waɗanda suke nan wanda abin wanda suka bi dokokin Allah suka bi umarnin Allah suka ji wahayin Allah suna nan lami lafiya wa harfitun akwai kuma suka ji cewa Allah subhanahu ta'ala da umurninsa su kuma an jirge su gaba ɗaya an halakar da su alƙaryu alƙaryan da ka ganta a tsaye lafiya su ta zauna lafiya ne da Allah da dokoki ta tsari Allah ta bar da Allah baya so da shirka ta kama tauhidi ta gumi abinda annabawa wato suka zo musu da ita wannan shi ne Allah ya ba su akwai waɗanda su kuma an halakar da su an girbe su a zuwan ƙasa shi ne hafi hafi amma nahu waɗanda muka halakar cin nan in ji Allah su kano ta'ala ko ta tsawa ko ta tsufana ko ta iska mai ƙarfin gaske ko ta juya kasansu da zamansu juya su kuma ya zaman ƙasa Allah shi gaba ɗaya wani abin da muka musu ba mu zalam da kuma mu zalunce su ba in ji Allah su sai da muka aika musu manzanni muka saukar musu da littattafai aka tura musu masu gargaɗi aka yi ta tattaunawa da su aka yi ta su da lalama suka kara barna a kan suka toge suka kafe suka kirge cewa lallai ba za su ji Allah ba Allah ke nan ne muka halakar da su kaga ba mu zalunce su ba domin amma kunna mu'azzibina hatta nabata rasula ba ma taɓa azabtar da mutane mu halakar da su idan sai mu tura musu manzo mai gaske nan ne in sun ki to shi ke abin da kuma sun gayyato wa kansu halaka da azaba wala su zalamu anfusahum su suka zalunci kaunan su da suka ki karban sakon Allah subhanahu wa ta'ala kama akhnat alaihim alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma ja'a amru lokacin da al'amarin ubangijin ka yazo musu na halaka lokacin da azabar Allah ta tunkaro su lokacin da halaka ta tunkaro su yake waɗannan alloli da su da suke bautatawa suna cewa su ne kaza ba su iya kare su da wani abu ba ba su iya taɓuka musu komai ba abin da suka iya na taimaka musu ma duhu kai allolin nan nasu ma guna guma kan nasu ba abinda suka kare su da shi ma ghaira takdid ba halakarwa ba gumakan sun ƙara da su sun kuma da su sakamakon gumakan su zama so musu masu amfani ma duhu ghaira takdid takdid shi ne halakarwa kuma inda Allah ya ce tabbat yada sabila hadu wa tabba takdid da duk shi da sannan Allah Abu Lahabin sun halaka shi ba ya halaka gaba ɗaya to kuma sannan nasu ba abin da suka kawo su da su bautan su da musu hikima ba su ribace su da kuma ban da ƙara halakar da su da suka yi subhanallah duk wani abin da mutum ya ya bar Allah wani tsari na demokradiyya wani tsari na communism wani tsari na na na demokrasi duk wani tsari wanda ba na Allah ba ta barki wanda wai ana gani shi ne tsira shi ne rayuwa shi ne arziki shi ne jin daɗi shi ne zaman lafiya a nan duniya da gobe kiyama masu ƙarya ne babu wani tsari da zai ba mutum wannan jin daɗi duniya da na gobe kiyama da walwala da hankali wallahi sai dai tsarin Allah subhanahu ta'ala domin shi Allah da ya sa wannan tsari shi ne mahalicin mu masanin jiyan mu da shekaran jiyan mu masanin yau din mu masanin gobe mu da mu har gobe kiyama Allah ya san abin da gyara waɗannan zukatan zai zama so musu alkhairi da abin da zai so musu wahala wanda ya halicce mu ya halicce zukatan ya halicce ya san komai namu ya halicci duniya har kiyama shi ya san ajiyar da zai zama ko maslaha da halittunsa ba wani mutum da bai san gobe gobe nan ya zai faru da shi ba shi za a bi sa sam duk da bi wani tsari ba na Allah ba ma ba ba da haqqi illa dalal ku wani abu kuma bayan abin da Allah ya zo da shi wallahi sai bi kasa Allah ya tsare mu da kare mu Allah shi kadalika yanda kuka na halakar da mutanen annabi Nuhu da tufan na halakar da mutanen annabi nuhu na halakar da samudawa da adawa da mutanen annabi shu'aibu na halakar da mutanen annabi lutsu na juya kasan sama ya koma kasa kasa ya koma sama na halakar da su waɗannan halakar wanda kuka gani in ji Allah haka nan akzu haka nan kamun Allah yake haka nan halakarwar Allah take akamin azabtarwar Allah take idan azabtarwa idan Allah ya tashi da ko mace kasa wa hiya zalimatu mutakar tana zalunta ana zalunci ana zalunci a cikin shugabanci ana zalunci talakawa suna zaluntar kansu ta hanyar limafi suna zaluntar kansu ta hanyar madigo suna zalintan kansu ta hanyar kawai mudu suna zalintan kansu ta hanyar shi dukiyar marayu domin yawanci idan aka tashi za ka ga waɗanda ake zagi ake zagi ake tsira shugabanni kawai aka sani da yake su suka fi shahara amma mu imu a nan yau maciya dukiyar maraya Allah marayu Allah ya yawa da su kullum muna fama da su kullum ina fama da su ga mutum bai da gadon allura bai da gadon allura ya shiga ya yi keme cikin dukiyan magada wata ta koya ta mai gidan ya mutu a kashi da kuma ta ita take ajiye ko ta inda yake ajiyewa ta ɓoye su kallo wata aka sihiri a yi sihiri a yi yadda ba su saura ba za su yi magana ba zalunci kala kala wajen cin dukiyar bayan da ni da ku da kuma kullum kowa ya san abin da Allah ya tafi da cin dukiyar malaka إن ya يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا حتى يصلون سعيرا. بس cin dukiyar bayan bisa zalunci suna cika kunan su ne da wuta inji Allah bayan sun cika cikinsu da ake a jefa su a wutan jahannama ciki wuta kala jema wuta mun hatsari dukiyar mataya amma wallahi yau shi ne adon waɗansu shi ne abin da waɗansu ke gasa a kai a ci dukiyar mataya wallahi sai ka ga mace tana da likita da ‘ya'ya maza suna da ‘ya'ya mata ita kaɗai za ta sha wahala da tsawayin jinyar mijinta lokaci da zai kama mai matsuwa sai ya rasu kawai heka da kannan mijin mata ana tafiya wani batsar batsar batsar batsar da kuma waɗansu yayyu haka ana zuwa kai a um, sai su zo da kwaɗo su kukkulle ƙofofin gidan da za su fita matan lallai su tashi su tafi gidan ku sai an nemi Ka ji mutanen banza da za su da titi a waje da suke tafiya sakamakon wai gidan yayansu ne gidan ƙaninsu ne sun ba da titi ba ka da komai musamman ma in ba mamacin bai da ba yana da mace matan shi yana da ɗa namiji kwaya ɗaya kuma idan mutum yana da shi ya wannan na namijin ya rufe kowa babu ya hana kowa samun kudu sai dai in shi baban ɗan yana da iyaye ne nan da kawai amma ku kallai da yayyu da wani shirme matukan ya mutu ya bar mace da ɗanin wallahi ko sisi haku da ko sisi sai nuna takama akan abun wani sai nuna isa jiki kama akan abun wani kuna da kan magutin jahan da magana a ce mata ta tafi sai an yi ta tana zaune da ƴaƴan ta kawai ma malin tana wahala da su sai a ce mata ke da Allah tura a kan nan ba a turo miki da ki san ba a rufe dukiyar da ita ba ba a kira wakilanta ba ba a kira ƴan uwanta ba ba ta san kayan da aka tattara iya nashin ba a gaya masa ba duba zalunci cikin wannan amma in shugaba yana kuskure na shugabanci da yake shugaban tabbiloyi ya da ƙila masa a cikin hajjinsa ba wanda ya kai mu cin dukiyan maraya ya kai mu mu a tsakanin mu mutu da sai a nemo wani shi ba, malami a ce shi zai raba ta ce nan da nan haka na wajen bangare wancan a cikin da nan haka bangare wancan ta ce haka sai a karamta Allah kuma sai an karɓi wajen wajen 10% kashi goma cikin cikin ɗarin abin da za a raba za a raba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da aka raba dubu goma yana da dubu ɗaya da aka raba miliyan ɗaya yana da dubu ɗari miliyan goma yana da miliyan ɗaya miliyan ɗari yana da miliyan goma haka ake yi ko wannan bai isa ja mana bala'i ba yau ga mata nan ado ado ma ko yau ado ne har a cikin ana faɗi ga iranci nan koyoyi matan matan mu na musulmi ga sunan amma goma za ta da matan manya manya mata da suke fallasa kansu da ɗan ne ba su matasa wannan bai ba shi ne mutane annabi lutsu suka yi aka hana kan su ba da zaman to an daga jama'a manyan da kananu eh, wanda Allah ya kare su ai masu shiga suna tono a makabarta su ai masu shiga suna da layu a makabarta su ai masu jefa Qur'ani a shadda a garuruwan na arewa kamar yadda ya shahara aka samu a zakara suwa suke wannan aikace aikacen ba mu talakawan bane ba mu talakawan bane ga suwa su ana wani kashi fita a hanyoyi mu talaka ne suka tawon talakan su daure su je su amfani kuɗi idan aka turo bala'i da musiba su aka ji kun gare ɗaya a yi ta mutum ba sallan nashi a zaɓunan iyalai ta biyan da ta shi da su zaɓunan ne a zaɓunan ta. ba ka bayani yadda ake zama da su da makwabtanka da Allah shi ba ka ba da imani annabi ce ba ka da imani ma in ka girma masu ba a za a zauna da makwabtanka a ji yadda kake akwai wanda ta a yaka je mashin a angon a waje a kwanfar gida a ta dalilinka a ji a ji ka a ta dalilinka ba isa a ji mashin ba a ta dalilinka ba isa a siya ba Yar masu kama ƙananan yara shekara shida ka za a samu sun mutu sai sun lalata su suwai sai ba su shaye shaye suwai masu abin nan eh, sara sun tafi masu abin nan suka laifuka ba a kallon su a wajen bangaren makarantu ana koyarwa da gaske wakar an kusa ba shi ne kawai an kare islamiyoyi ana saukar da gaske wasu surori ake ba yara su karanta da ba ko ne yaro sai ya karanta inda za a yi sauka ko ne yaro ya baka za ko ne yaro sai ya karanta duka wannan abubuwa in ka samu Ta saboda haka ma kuntum walla alaikum yanda al'umma suke haka ake ake dora musu shugaba mu gara ka shagaltu da gyara naka shagaltu da gyara naka Allah wuce mana muwafaka to shi da Allah yake ce Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam duk waɗannan alƙaryun da suka halakar da yanzu misali an da al'umman annabi shu'aibu gaba ɗayan ta kawai mudu Allah wannan bai zama to wanda a tsakaninmu ba an halakar da mutane annabi lutu da ɗayan su da lulaki wannan kan zama sun yi jira a tsakanin mu ba to kungiyar kan ma ita shi kan ba taba wajen su a tarihi ba an samar da su kungiyar masu tona makabartu da ba su a tarihi ba a tona makabartu a kira sassa mu mun haɗa mun ƙara su da waɗancan makabartu mu aka don an Allah ba a shirka ba a bakanci da yake kai a jikin da alkur'an a jikin ba a bijima ma makabartu a ji a roƙe makabartu na na kabari alala a roƙe shi arziki a roƙe shi jafa'i a roƙe shi jalabi yau ba a yi yau ba a zagi matan banza Allah karar ba akwai shi a cikin a zagina na Aisha kira shi don da mun san shi a shekarun baya da mun san ɗan hakika da za su fito su ci kai ma Allah ne wannan Allah ne ga Allah a da karan kansa ana ganin shi ga Allah wani shi sai ga Allah ga shi ga annabi da kansa a nuno wani kawai ya zo ya yi ya zauna mun san wannan a shekarun baya ba su ishe mu bala'i ba duk abin da al'umomi suka yi da ɗayan su aka fitar da su zunubi ɗaya za su yi a cikin da su mun mu tsaro zunuban da muna yi amma idan ka tsaya ta ci kama mutane mu rika zashi mutum da da ce lakawa ko kike lakewa ko kike lakewa ku yi nawa barnan ko na ki arnan ko kai na ka ɓarnan da sa'atan ga ayan kana ji ga hadisin kana gani ga kwanci kanki ga abin da zai bi ya kana kai lokacin da kike lakewa yi a ɓoye akwai wanda ya sani yanzu da Allah ya kama ka abu sai ka fara zagin wani wancan da kace zagin shi ya tura ka kai ka shiga kanun Allah ka shiga hannun Allah dama yake inna akhdahu alimun shadid haka Allah yake kama wata kasa in ana zalunci da barna da sako a ciki lalle kamun Allah da yan kasa mai tsanani ne kamun Allah da yan kasa mai tsanani ne duk wata hankali da take samu Allah subhanahu wa ta'ala ga kwalcizin yau cin naman mutum cin naman duk garsan asa ana yin su sa'a ba muke wallahi abin da muke samun ruwan sama wallahi Allah ya rada Allah ya rada rahama Allah mai yawa a mai yawa a cikin ne mai yawa arziki da muke samu ma muke cin arzikin Allah subhanahu wa ta'ala wallahi Allah mai yawa rahama ba wanda ba ai abin da ake wa Allah ya kwana uku yana hakuri a gwada ba ma wani hura kahon da ana ba ma wani hura kahon na kiyama wallahi azim ba ta mai rai so uku in bai hura gobe ba to an ko duka yake da ana zargi mutum baya kallon na wannan baya kallon na wancan wani tun da Allah ya yi harshen shi zagi wani tun da Allah ya bashi ya mallaki wannan yar wani da zagi da mu wani bai rayuwa rayuwarsa bai sa'a harshen da Allah ya bashi ba wallahi al'azim Allah ubangiji ya mutu mana asiri التي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة حتى كام ألا يكي حتى حلك وان ألا يكي إذن يسركام وتكسر بكتر ذلك إن أخذه للي كام ألا بحلكر وان ألا بأذكر وان ألا عليم ميرتئي لشديد وميسرني كما التي إن بطش ربك لشديد samun ubangiji ka da dankar da ubangiji da ji sai wa mutane a kuma na shadidu da tsanani ne Ina fi zalika lalle wajen kawo wannan kisoshin da muka muka yi Allah kisan annabi Nuhu ga yanda ya kare da mutanensa kisan annabi Hudu ga yanda ya kare da mutanensa kisan annabi Saleh ga yanda ya kare da mutanensa kisan annabi Shu'aib ga yanda ya kare da mutanensa kisan annabi Lut ga yanda ya kare da mutanensa da annabi to inda fi zalika na ayatan na ka wannan ne domin ya zamanto muku waiwaye abin tafiya ya zamanto muku aya ya zamanto muku wa'azi ya zamanto muku izina inda za ku gyara kowa da ku alaƙar da Allah ke inna fi zalika la ayatan liman khafa azab al-akhirah ya zamanto aya ga mai jin tsoron al lahira azaban lahira in Allah bai kama ka a zai kama ka a lahira zalika yawmun ranan da Allah zai ranan azaban lahira zalika yawmun wannan wata rana ce majmu'un lahun wanda zai a taro mutane a taro mutane a da su daga karburansu tun na farko har na ƙarshe a tara su mutane da aljanu gaba a tara su a cikin ɗaya ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود كما رانا شي ورانا شي wanda kowa sai ya halarci kowa ya halarci filin alkiyama babu wanda za a ce an tada an tada kiyama an manci da wani a wanda ya maka da aka tayar din shi bai tashi ba babu kawai kowa sai ya halarta Allah Allah ce wa ma nu'akhiruhu ba ma ba wani abu bane ya sa muke jinki ta ita alkiyaman da alkiyaman illa li ajalin ma'adu sai da ma mun iyakan mata ranar zuwa kawai shi ya sa waɗansa suke fitowa kiyaman ta tashi mana wallahi ko yau a yi kiyama a cikin kuren suna cewa a cikin abin ba ta idina in kuma min al ya a kan mana a azabar mana Allah shi ba wani abu da ya sa buki jinkin sai da kiyama jinkirta ta zuwa alkiyama ne saboda muni wata kila wani ya tu wani ya tu amma da Allah na ɗauki ta cikin yana zuwa ana saukar mai da azaba a halaka shi ba jinsi ya yi zuwa a halaka shi Allah shi da babu kowa a duniya da babu kowa a duniya in ji Allah subhanahu ta'ala sai dai za ka ga mutum yana abu yana abu sai a jinkirta masa a jinkirta masa maimakon an jinkirta masa don ya tuba shi shi sai ya ƙara da tsuwa cewa ai a haifa abu komai wallahi damunan daren daren ba wata matsala wallahi ba abin da ya sami ma shi komai ba na yi wallahi ko tuntube wannan akhiruhu ba wani abu da ya samu shi jinkirta wato ita eh, al-qiyama sai dai don mun iyakance masa waɗansu kwanaki da masu zuwa idan ya rauna raunahu ba'idan wanda babu qariban mu muna ganin kwanaki alkiyama kusa ne kawai in ji Allah kuma su ganin ma su da ji sabon zai taɓa zuwa yanzu bane kawai ba taɓa zuwa ba Allah ce ma ya aci ranan da alkiyamar za ta zo ranan da alkiyamar za ta zo to la ta kallamu illa bi iznihi babu ne rai mai iya magana cikin izinin Allah kuma idan har kiyamar ta zo aka tashi gaban Allah to ba mu iya magana kuma sai wanda Allah ya masa izini shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa ah, a yau bi وجيء يومئذ بجهنم يومئذ tsaro insanu ma'ana له Yau yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man tabi'a ar-rahmanu wa qala sawaba yawma yaqumu ar-ruhu ranar da mala'ika zai tsaya mala'ika yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan a ranar tashin kiyaman ranar da mala'iku za su tsaya sahu sahu mala'ika jikilu da kansa shi ne ke tsaya saffan za su tsaya sahu لا يتكلمون باب حتى ملائكو باب وحي سيد متى مثلا إلا ما أبدا له الرحمن سيوان دي ألا أبجي ما يرحم يمس إبليه كما وقال صواها يقعد جنا إبليه أرايو أسفة دنيا سيد ينظر المرء ما قدمت لأنه تزدو بكامة حفظ da hagu da zamu da duk bayan abin da ya kaddamar kawai da za ku kai shi aljanna ba kawai ya koli kafiru ya laifi ne kun turaba ba mu iya magana saboda haka ranar ta alkiyama ta tsaya in masu musunta in masu cewa a kawo ta mana tsoron da su kan su shuru za ka ji ba wanda ya su da saboda bala'in ranar da musibar ranar launa ta launaha أغلب كل مرجئة أما أربعة تبأ كل ذات حمل الحمل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لا رد القيامة ذات جيجا ذات جيجا ذات جيجا bai shayar da nono ba ta yadda ɗanta nan mutum ya ciki ba ta haifar da ɗan ba ta sani ba زلزلت الأرض زلزال وأخرجت الأرض أثقالها أثر ذات في تد أبيك في كركشنك ƙasa da ƙarfinta don da ƙasar take kashe don girgiza irin na ba za ta bullo dukkan ma'adinai da suke cikin ta da ta da cikin mace ina da cikin mace cikin mace ya kai ƙasar ne ƙarfi matakan ƙasa ta bullo da abin da suke dauke da shi da cikin ta ina da cikin mace da kawai yaro ya fi shi kawai ba tare da cikin ta ma ga mutane imauti kawai kamar wanda suka sa kayan maye alhalin da kayan maye suka sha ba azabar Allah ne kai yi tsanani idan an tsiyaman ta zo a tsiyaman Allah shi mutane za su kasu gida biyu faminhum shaqiyun wa sa'id haka tsara waɗansu waɗansu ƴan wuta ne waɗansu kuma ƴan tsiyama gida biyu ƙungiya biyu babu ta uku sannan za ka ji ƙungiyoyi yawa kungiyan kaza kungiyan kaza kungiya kaza to a guri kiyama kungiyoyi biyu ne kawai Dan aljanna dan wuta kawai an gane babu wai yan ruwan mu wai babu eh, yan ruwan mu wai ba aljanna su ba sa wuta mu su san babu babu kawai mana gida biyu ne kawai kungiya biyu ne shi shine halittacce dan wuta wanda yawa Allah ta waye a duniya ya jigire wa dokokin Allah ya karɓar sakon annabawan Allah kawai yi sa'idun shi nagartacce mai jin daɗi shi ne wanda ya fi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ci ga bayanin waɗannan ƙungiyoyin bujabicin Abban lazina shaƙu ta ga waɗanda su wato shaƙiyai ta ga halakakku su waɗanda suke halakakku nan nari kai tsaye su wuta za a kai su لهم فيها زفير ذات ضمد ونئر ذات مي سنن ذكي سنو شهيق ونئر كان مكايستكي وإذا رأتهم بعيد سنقوا لها شهيقا وتغيز بشهيقا بأنا shahik asalin shahik shine kukan jaki da yanki jaki ki kuka ina to wutan ta jahannama a cikin suratul mun ma akwai a inda Allah kukin sarki ya kawo a kukan jaki din وإذا سمعوا لها سمعوا لها الغاز تميز كلما ألقي كلما ألقي فيها فوج فوج لها شهيقا lokacin da aka tura wutar gidan daga wutar take kuka take wani irin ruri cikin tsara idan ta ga wutar kawai kamar a ce wata jami'a ne ma malam ta haifi ƴaƴanta haka kan kwanci kusan da ta ya kan mutum ya ci koro ƴaƴan nan kawai ya ci karo su yadda jami'a nan za ka buɗe haƙori tana kada mai jelanta saboda ciki ko kabar haka to haka jahannama ma ma idan ta da wuta take kawai tana wani irin kuka tana tsalle kawai wani harcin mutum ya tsallo tsalle ta yana so ya kamo su masu da su ma iso jahannama ba كلما ألقي فيها فوج سمع المؤمنين وهي تفور تذاب تميز من الغيث wato za su ji shahid wani irin kara da wutar take tana kara kuruwa tana kara boiling tana kara tafafasa kamar jaki ne ko ko ko wani abu da kawai a wani da ya buɗe cikin sa ta damisa ta kasar masa saman ƴaƴanta inda ke buɗe fiko cikin kuma mutum ya masa wato wata irin ikon Allah da ba zai dole kai ya kare ta a hakan ka san za ta yi yaka shi a hakan za a shiga wutar khalidi na siha ana masu goma a cikin ta ma da mace samawatu wal ardu matukan samai da kasai suna nan wato suna za su goma har abada ke mutu ita ma ta kuma sai waɗanda Allah ya so fitan su daga wutan wanda su an zaɓa su gwargwadon zunubansu a da su su koma aljanna inda rabbaka lalle ubangiji ka fa'alun lima yuridu mai aikata abin da ya ko aikata shi na'am wannan makoman allazi na shakku wuta kenan وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تخفي مرية مما يعبد هؤلاء na'am Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa amman ladina su'idu waɗanda Allah ya ajirta su da sa'ada da jin daɗi da nasara da bauta a gobe kiyama to su fa fil ne wato aljanna ce makomansu khalidi da fiha suna masu dawama a cikin su ma ma damati samawati wal ardu matukan sammai duka sai suna nan illa ma sha a rabu sai da ubangijinka subhanahu ta'ala ya so qatan wannan baiwa ne ghayra majzud wato baiwa ce wanda baiwa ce da Allah kyauta ce Allah wanda ba ta yankewa a san ni'ima idan mutum ya sami ta nan duniya wasu za ka tarar tana karewa tana karewa to amma wannan cuta ce ta Allah baiwa ce ta Allah wanda ghaira majruz baya kafa yankewa in ji Allah subhanahu wa ta'ala komai da aljanna kullum karuwa yake karuwa yake karuwa yake kullum da aljanna haka nan komai ya wuta za su ta abuwa ya ce ita kuma aljanna kuma ta abuwa ne ce har abin da saboda haka fala ta ku shirya fi ma ya abudu hakila ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ka samu wata shakka ko ka samu kokonto a zuciyanka game da musulunci ba a rika ganin ko abin da waɗancan suke bautawa ne hajjiji duba duniya fa sun fi yawa masu kaza sun fi mu yawa anya ba su bane akan daidai yake kada ka kuskura ka yi shakkan wato cewa abin da wadannan suke yi bukata ne kada ba ka yi shakkan cewa bukata ba ko da ka samu ta ba a zuciyarka kada ka samu ta ba ba ko kuntun cewa abin da kake kai ba shi ban da ko da ka kasa da shakkan daya ba ya abudu ma ya abuduna illa kama ya abudu a bar'uhum bi kullu ba abinda suke ba abinda suke ba su komai ba ce irin ibadar da iyayen iyayensu da kakanninsu suka yi a dacen wanda daga ƙarshe ya kai su halaka wa inna la muwaffuhum nasibahum ghayra manqus Allah ya ce wallahi za mu cikita musu wato sakamakon kafircin su sakamakon shirkansu, su yadan shirkan su ko kuma sakamakon sirkan za mu ba su cikakke za a yi za ba su cikakke ba za mu kawai masa wani abu ba na'am ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد وإن كلا وإن كلا ما ليوفينهم ربك أعمالهم إن وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن الكتاب معك ولا تقضوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين نعم Allah maɗaukacin sarki ke bayan wannan wanda kasa ta na Musa kitaba hakika mun bawa annabi Musa alaihi salam littafi shine at-Taurat shi ma faktuli fihi sai jama'arsa wanda aka aiko shi zuwa gare su suka yi saɓani a kan littafin waɗansu suka bi littafin suka yi imani da shi suka yarda da shi suka yi aiki da dokokin da suke cikin littafin a taura waɗansu kuma suka karyata waɗansu suka yi imani da shi suka mai da littafin abun neman kuɗi kawai abun neman kuɗi da suka kuɗi kawai suka yi watsi da shi suka yi dokokin littafin wanda duk kowane annabi aka aiko sai ka samu akwai mabiya masu imani akwai kuma masu kafircewa su yi su juya wa abun baya Allah ce walaula kalimatun sabaqat da don kai ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kai da don karmar Allah ta rigaya ba Allah ya alƙawari da zai halakar da al'ummansa yadda ya halakar da al'ummomin da suka wuce ba wala kudiya bainahum da an gama halaka al'umomi yanzu da baki kafirai da an gama da su innahum da fi shakki minhum murib wanda har yanzu suna kan shakkin qur'ani nan suna wato kokonto game da qur'ani nan cewa daga Allah ne suna kan kokonton su na cewa littafin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai daga Allah bane annabi ne ya shirya wannan kokonton har yanzu suna kai wa inna kullan lamma la yuwaffihim rabbuka amalahum Allah ce kowane ɓangare Allah zai ba su ladan ayyukansu wanda suka yi ɗa'a suka bi suka yi aiki da kwarai Allah maɗaukaki sarki zai ba su ladan su cikakke wanda suka kafurce suka jijire suka bauɗe suka juta baya Allah zai ba su ladan su suma cikakke Allah innahu bima ya'maluna khabir Allah maɗaukakin sarki mai ba da labari ne abin da suke aikatawa abin da muke so kai ya muhammad inda ka isar da saƙon Allah a taƙi kai ka daidaita kawai amma umirta kamar yadda aka umarce ka ka daidaita mana karka eh, abunan karka eh, juya ta karka juya ta nan hagu imanin ka ma yahudu ko nasara كما يجري اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أجيك يا محمد أنا أكلت بس مسيك الله شيء جديد كتفو أفيك كتير أفيك كمين على ومن تاب معك لو أنت تتوب لك بوتا مغومك تتوب لك شركة تتكام عن مسلمك وقوة مسلمك نمت بيديك ولا تتضو تتفيد لك قاوة دمشي بولا شيء da jin abin da Allah ne ya yake koye innahu lalle shi Allah nan da ya umurci da wannan umurni za ta amazuna basirun yana kallon dukkan abin da kuke aikatawa wala tarkadu kada ku karkata kada ku yadda ku sauki kada ku yadda ku sassauta idan lalina zalamu ku cewa za ku kai da azzalimi da kafirai kai ku yadda ku sassauta game da addinin musulunci nan ku ce eh a zo a haɗa kai ai addinan nan duk ɗaya ne wannan ya zo daga nan ne wannan ma ya zo daga nan ne za mu ga wannan Allah Kai manya manyan addinan nan addini inda addini inda lahir islam addini inda a wajen Allah shine musulunci to kada ku yi irin kungiyoyi nan wai a karkato a sassauta a rika haɗa kai a samu wani interface a samu wani unit a nan duk wanda yake rike rikatin shi da gaske zai girma dan uwan shi duk wanda ya rike in kirista ta rike bible da gaske zai girma ma musulmi tun musulmi ya rike kur'anin shi da gaske zai girma ma wanda kowa amma a cewa kada ku yadda ku dame ku bar waɗansu a ku na addinin musulunci ku ce wai za ku biye ma waɗannan kafirai fatarkamu ila allazina zalamu ku karkata zuwa ga zaliman da za ku ba da haɗin kai ta kuma naru Allah Allah yake wuta in ta zo gaba ɗaya har da ku za a gani wa lakum min dunillahi awliya kuma ba ku da wani majikin ku a al'amuran ku da zai hali ku zai kwashe ku a wajen Allah wala sun sarun sannan babu masu taimaka muku wallahi da musulunci da in za ku tafi in za su bauɗe su bauɗe su je su yi abun su can su kuskura kiraye-kiraye da waɗansu tsare-tsare da waɗansu kuma da waɗansu kaza kaza daga kasashen waje turai an ka zaman lafiya da za a samu haɗin kai za a samu kaza za a samu kaza na addini kuma lishin mu haɗu a wajen tattalin arziki kawai wanda da ɓangaren addini kowa ya tashi inji Allah ba a ce an tilasta muku ba ku shigo musulunci ba ku tilastawa idan kun yi karɓar musulunci ku yi na ku mu samu shine zaman lafiya Allah ubangiji ya samu dashi Allah ubangiji mana albarka da lokacin namu za mu koma wajen amsa tambayoyi kamar yadda aka saba da izinin Allah subhanahu wataala tambayoyin mu na yau ga kusurwa kamar haka tambayar ta malam assalamu alaikum don Allah ina son a yi mun bayani inda ake istibra'i istibra'i yawanci karuwa ce take yi karon da aka santa da zaman karuwanci an santa ta shekara shekara da shekaru sarki kenan sai ta zo ta ce aure to a cikin ta yi zaman istibra'i ta jini a tare da ita jini na ya kuma biyu ko kuma bayi da ake sayarwa da idan aka je ya ce aka kama bayi mata sawa'un 'yan mata ne ko kuma aure ne aka kama su yanzu an rarraba su da musulmi to mutum idan yana so ya mai da ita tashi matan shi baiwa tashi ya mai da ita matan shi sai ta yi istibra'i ta yi jini tukuna maybe tana ɗauki da cikin wancan mijinta wanda za ta ke aure ko kuma misali idan yan matan suka matan kafirai masu yawanci su zuwa ba komai gani boyfriend ba komai gani ta kwana a gidajen mata ba komai gani to idan aka kama su a yaki a karar ba musulmi da yana so ya mai da tashi matan shi saƙaƙa to sai ya bai ta zauna ta yi jini ɗaya domin a yi confirm a tabbatar babu wani abu a cikin mahaifarta ba ta ɗauki da abu haka nan mace da ke zama karuwanci za ta yi istibra'i waɗannan su ne masu yin istibra'i kawai Allah wani ya muwafaka kuma jini ɗaya yi kawai istibra'i wannan shi ne Allah ubangiji ya rufa mana asiri tambaya ta gaba ta biyu ta nake assalamu alaikum malam nayi nayi babbar ƙarya kuma abun da ya na me ya kamata sai ka kuma Allah subhanahu ta'ala idan wannan ƙaryan ya hada da hakkin wanda wani dan adam to sai ka je ka warware ka je ka warware kila wayan wani ya dauka ko sai ka dauka kai ƙarya ta ba haka ko wani ya dauka ko wani abu ko kan ka ci a ofis a rubuta cewa kun kashe kun yi kaza kun yi kaza a wanda cikin gyaran ka ka rubuta rufi? ko kuma an aiki ka ne a kasuwa ka sayo abu ka je ka ka sa kowanne aka yi karin dubu uku uku a kan rufin har ya irin wannan ko mota kai ma tukin mota ne ba ta ba motar ta tsaya tana bukatar tayo tana buƙatar kaza tana wajen makarike yau sai ya ka kusa. kuɗi ƙarya wannan ya tafi ka nemi kafuwan wanda ka mata ƙarya ƙaryan ƙarya ne na haƙƙi wanda ka yi haƙƙin haƙƙin wani ka mayar maka da haƙƙi sa idan haƙƙin ka ne wannan shi ne rabbul mazalim idan kuma ka ya ka ji ta tahallul ka nema ya yafe haka idan kuma ka cinye da Allah ne ka tuba wannan shi ne kuma ka istighfari ka yi ka yawai istighfari bayan ka yi wancan din amma ta uku tana ce assalamu alaikum malam mutum ne yana azumi sai lurar amai ta zo mata Da matsayin azumin sa kan ba kai ka zakulo abin da kai ba ko kuma ka shiga wani abu a bayan ka wanda wannan abu ka san in ka kalle shi kana amai ba ka shi shi sai aka ce gashi bayan ka ka san in ka kalle shi za ka amai to kana ka kalla in ka kalla ka wani ka kalla shi amai ka zakulo aman ne da kanka amma idan cikin mutum ne ya ɓaci misali ya haɗa wani irin alele mamalin da kosai da wani irin abu da Kiki ya kumbura mamalan da nan ya juya mutum ya yi abu man abu kai fala a alaihi wanda anan ya fi karfi shi da ya fi babu komai a kan shi babu komai suka kuka da suka kawo ah, tambaya ta ta hudu tana assalamu alaikum malam wasu ce bala macece ta barin Allah tare da sabita amma yanzu ta yi nadama ta tuba za ta biya kallolin da ta bari a can baya idan lokacin da ake wai irin gayun nan irin ana abin wai haiku to abin su ana abin nan university abin nan live a yi rayuwar live ba a sallah ba a komai yanzu kuma aka tuba aka yi nadama da aka zuwa aji sai an rama sallolin shekarun da suka wuce amsa a nan a'a domin shekarun da suka wuce da ba ka tsalla a matsayin kafiri ta ce da samu a wannan lokacin kai kafiri ne ba za a binne ka a makamantar musulmi ba ba za a mata wanka ba ba za a sanya ka a littafari ba ba za a mata sallah ba kuma dukiyar ka ba za ka gaji ba za ka gaji ka ba saboda a matsayin kafiri ta ce yanzu tun da kai na dama kika yi dama kika tuba kika ji wa'azi sai a ɗauka yanzu ne kika yi kika musulunta musulmi kuma a yi duk kuma ya musulunta yanzu sai ya samu kawai kika da ta gaba an yi sa'a kenan Allah ya so ki da ki mutu a haka da kin mutu takura wal iyazu billah to tun da lokacin ki ba musulmi ba ce yanzu kika tuba ya ɗauka yanzu kika musulunta sai ki gyara kawai sallolin da ba a rike su kar a fasa kan ayi rayuwa ɗin da kuma Allah ubangiji ya tsare mu Allah ubangiji ya rufa mana asiri a tambaya ta gaba ita ce ta biyar assalamu alaikum malam ya ake jini daukewar jinin al'ada idan ya dauke kafin fitowar alfiji za ta iya daukar alfiji eh shine idan jinin al'ada ya dauke malamai suka ce za ki sa auduga daga banki ne idan ya fito babu komai babu wani danshi danshi babu komai a bushe babu komai to shi ne alamar daukewar jinin al'ada kuma in ranar daukewar shi cikin sani ne rana na karshe da al'ada idan ya dauke kafin fitowar alfijir to kada su ce za ki shagala da yin wanka su shagala da neman abin da za ki ci kawai domin idan alfijir ya keto don akwai janaba a jikin mutum babu abu wankan kawai ake bin shi dama kokari su da abin da za ki ci daga baya ko alfijir ya ci kuɗin ki ji ke wanka Allah ubi sa mu dace tambaya ta shi tana ce assalamu alaikum malam ne ake nufi da aƙida wanda bai da aƙida yana iya zama zaki ce eh da farko aƙida shi ne imani da Allah da ayyukan zuciya wanda ba a iya gane su ayyukan da ake iya ganin su na gaɓoɓi su ake kira ibadat ibada kaga sallah gaɓoɓin mutum da yake motsi ke motsi ana gani fizikali physical movement da ake a wajen sallah ana gani da ake awaki, abu na fizikali a aiki ana gani da ake jifan shekan ake kwana a gina ake fitar zakka a je a auna zakkan hatsi a cikin ko a kama dabba a cikin ko a kirga kuɗi a bayan duk wanda abu ne aiki ne wanda ake gani shi fili kayi ake gani shi amma ayyuka na zuci su ake kira akida shine imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da manzanni imani da littattafai imani da mala'iku imani da ranar tashin alkiyama imani da kaddara alkhairi ko ko wannan abu ne wanda ba a ganin su physically su ake kira aqida yanzu mutum yana zaune haka kawai ba za ka taɓa kallon shi kace wannan kai baya imani da Allah ba sun ba to amma ba mutum da ya tashi sai ya yi magana da mu ko ba a mana ruwan sama ba a kurmai mai mana ruwan sama to ka ga ma'ana wannan ya bayyana yadda abin da ke zuciyar shi ya nuna yana da wani wanda ke jiri da Allah da shi ma zai iya saukar da ruwan sama kuma Allah bai saukar da shi ba kenan to ka ga sai da ya furta ka gano ko aqida da kadaita Allah a zuciya da koran shirka da duk wani abu shi a kira aqida ayyukan zuciya da su a rufe suke ba wanda san su Allah munafiki shi ne wanda ke fitan a waje ku zo ku yi sallah da shi ayyuka na zahiri yana nuna muku amma a zuciyar shi babu Allah baya imani da Allah baya imani da annabi baya imani da musulunci baya imani da alqur'ani ta inda ya zama to munafiki kenan wato wanda wajensa ya saka wa cikin shi shi ne munafiki abu da sa Allah uji ya tsare mu da rufe mana asiri tambayar mu ta ƙarshe insha Allah ita ce assalamu alaikum malam da hukunci wanda yake zuwa wani azumi to wannan wanda yake zuwa wajen boka ai mushriki ne inda har ya sani idan ya imani da kan yake gaya masa ya kafa cewa duk abin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuban shi ta kai wani boka sai ya kwana in ba a masa sallah ba saboda haka waɗansu suna da jahilci sai a fahimtar da su ba su san hatsarin zuwa bokayen ba sai a ilmantar da su a fahimtar da su su gyara Allah ubangiji ya tsare mu ya kare mu subhanaka allahumma bihamdika hamsa an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk